فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون يا كي مسلمي ka ba mu kasance abin da ya cancance shi na aikin alheri da zumunci ka ba mabukaci abin da zai kawar da bukatarsa da shi ka ba bako wanda hanya ta yanke masa zuwa garinsa wannan bayarwar da za ka yi wa waɗannan mutane alheri ne ga waɗanda suke neman yardar Allah kuma waɗanda suke gabatar da waɗannan taimako da haƙoƙi su ne masu rabauta ta hanyar samun abin da suke nema na aljanna da kubuta daga abin da suke tsoro na azaba. yayin da ya bayyana abin da ake kusantar Allah da shi na daga ayyuka sai kuma ya bayyana abin da ake yi ba don Allah ba kawai ana neman abin duniya ne da shi ya ce